Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma dai ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a biyo iya hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan daren ranar Talata 8 ga watan Nuwamba. To kamar yadda kuka ji yau fa take ranar babban zaɓe a Amurka, ranar da Amurkawa ke zaben shugaban ƙasa da akasarin 'yan majalisun dattawa da wakilai. za kuma a ji ƙarin bayani kan har-haren da aka kai zamfara har aka kashe mutane wajen arba'in da kuma wani harin da aka kai jamhuriyar Nijar inda nan ma aka kashe wasu mutanen. Bayan labaran za ku ji wato za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan tasirin siyasar Amurka kan harkokin sauran ƙasashen duniya. lambar da za ku buga ita ce alamar tambaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ɗanban Amurkawa sun da farin zaɓe a faɗin ƙasar yau Talata don zaɓen sabo ko sabuwar shugaba a ƙasar bayan yaƙin neman zaɓe mai tsawo mai cike da takaddama kuma tsakanin 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da Donald Trump na jam'iyyar Republican. Ms. Clinton tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka da ke neman zama mace shugabar ƙasa ta farko a Amurka. ta kada kuri'arta wato ta kada wa kanta kuri'a a yau a rumfar zaben da ke kusa da unguwar da take a birnin New York tare da mai gidanta tsohon shugaban ƙasar Amurka Bill Clinton wanda shi ma ya kada tasa kuri'ar. Clinton ta ce ban taba jan abin da ya sa ni na saduda ba kamar wannan ta kara da cewa ta san irin na da ke tattare da irin hakan kuma mutane da yawa na sa ido su ga sakamakon zaben mahimmancinsa ga ƙasar amurka ta kara da cewa za ta yi iya ƙoƙarinta in har ta samu nasarar lashe zaben Trump mai kakkausan lafazi a tajiri mai sai da gidaje kuma wanda wannan ne karansa na farko a tsayawa takara shi ma ya kada kuri'arsa tare da matarsa Melania a kusa da dogon benen gidansu da ke birnin New York. Rahotanni daga kafar yada labaran kasar Rasha sun ce wani jirgin ruwa na na daukar jiragen sama da wasu jiragen ruwa na yaƙi dauke da makamai na shirin kai farmaki a birnin Aleppo da ke arewacin kasar Siriya da yaƙi ya ɗaiɗaita. kamfanin dillancin labaran interfax ya faɗa yau talata cewa ana shirin kai harin yanzu haka rahoton wanda ya ambaci wata majiya daga ma'aikatar tsaron ƙasar na cewa jiragen sama daga kan jirgin ruwan admiral kuznetsov da wasu jiragen ruwa da ba a tantance su ba za su kai hari a wasu sassan birnin aleppo inda 'yan tawaye suka fafata da dakarun gwamnatin siriya da ƙawayensu daga rasha tun cikin tsakiyar watan satumba babu dai wani martani da amurka ta mayar a kan rahoton kamfanin na interfax wanda ke zuwa 'yan kwanaki bayan da 'yan tawaye suka kai dakarun rasha da gwamnatin Syria ke marawa baya hari a aleppo daga yammacin birnin a wata dabara ta rarraba kawunan dakarun gwamnatin masu makaman atilari da suka kewaye gabashin birnin masu sa ido sun ce dabarar da 'yan tawayen suka yi ta sa an sami ƙarin yawan dakarun gwamnati da suka jikata yayin da wakilai daga majalisar ɗinkin duniya suka yi allah wadai da ƙarin mace-macen fararen hula da ake samu kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An kama mutane biyar a kasar Jamus yau talata bisa zargin cewa suna ɗaukan mutane don zama mayakan kungiyar ISIS. Ministan harkokin shari'a ƙasar Heiko ya kira kaman da aka yi a matsayin wani gagarumin cikas ga 'yan ƙungiyar ta'addan da ke Jamus. Hukumomi sun ce mutanen da ake zargi na hannun hukuma yanzu haka, biyo bayan wasu jerin samame da aka kai a jihohin Lower Saxony da North Rhine-Westphalia. Mutanen na fuskantar zargin kafa kungiyar tsagera masu ikirarin kishin addinin Islama da ke neman jan ra'ayin musulmi su je Siriya don taya 'yan ISIS yaƙi. Masu bincike sun tantance ɗaya daga cikin mutanen da aka kama, wani ɗan shekaru 22 da haihuwa ɗan ƙasar Iraki wanda ake wa lakabi da Abu Wala, sun ce shine shugaban kungiyar. rahotanni sun ce sauran mutanen sun hada da wani dan kasar turkiya da dan kasar jamus da wani mai takardun zama dan kasa wato kasashe biyu kasar sabiya da jamus sai kuma wani dan kasar kamaru shugabar kasar koriya ta kudu mai shan fama park ye ta ce za ta amince wa majalisar dokokin kasar ta zaɓi sabon firaminista wannan wata babbar jituwar siyasa ce yayin da take ƙoƙarin kwato kanta daga taɓargazar siyasa a ƙasar shugabar ta sanar da wannan kudirin yau talata bayan da ta gana da chun kyung shugaban majalisar koriya ta kudu da 'yan jam'iyyar adawa suka fi jaye ciki baya ga amincewa wa majalisar ta zaɓi sabon firaminista mrs park ta kuma yarda ta bar sabon firaministan ya jagoranci ministocin ƙasar To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kafin mu je ga labarin zaben Amurka, bari mu je Najeriya don jin ƙarin bayani kan harin nan da aka kai zamfara. Har aka kashe wato aka kashe wasu mahaƙan ma'adinai wajen arba'in. Wani shaida ya gaya ma wakilinmu a shiyar Sokoto Murtala Faris Sanyinna cewa To ka san wurin gina zinari wuri ne da ake tu'annati da makudan kuɗi. Sosai sai wannan 'yan ta'adda suka mamaye masu haƙar zinari gaba ɗaya dabar da ake gina zinari suka kai musu farmaki suka buɗe masu wuta. To akalla yanzu an yi lissafin sama da mutum arba'in tsakanin da uku zuwa da shida aka kashe daga jiya zuwa yanzu wasu a rami aka halbe su wasu a garin gudu aka halbe su sai ma daga safiyar da aka kara tantance wasu gawawakin kafin haka ranar lahadi sun tara hanyar dan gulbi sun yi kidnapping da mutane hudu suna hannun su gwamna da kan shi yasa tawaga aka je aka kai diya aka anso bature amma mu ba taba biyan diya aka anso talaka ba umar jibo bukoyum shine kwamishinan watsa labarai na jihar ta zamfara ya kuma tabbatar da aukuwar lamarin. Eto eh Malam Murtala kamar da kan sani tun lokacin da suka fara irin waɗannan abubuwa a gwamnatin jiha har gwamnatin tarayya da sauran gwamnatoci sun yi haɗin gwiwa domin su ga za a yi a kawo ƙarshen wannan ta'addanci suka ga idan suka kora shanu suka tafi da su jami'an tsaro sukan bi su su karɗike waɗannan shanu kuma su fafatattake su to kuma ya zama wata hanya wadda aka iya kama su sai suka fito da salon yanzu suna zuwa suna kama mutane suna garkuwa da su to wajen kokarin su ga cewa ta za a yi su samu kuɗi ba wai tare da sai sun kora shanu sun tafi ba shine suka je suka kai ma wannan daba inda ake tonon wannan zinare hari wannan yanki na jihar zamfara ya daɗe yana fama da matsalar kai hare-hare da satar shanu wanda a yanzu ya canja salo zuwa satar mutane domin neman kuɗaɗen fansa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To a gaida murtala Allah kuma shi kyauta. To kamar yadda aka ji yau Amurkawa ke zaben shugaban ƙasa da akasarin 'yan majalisun dattawa da wakilai. Kai tsaye za mu kira abokan aikinmu a wasu wato da wasu kwararru daga sassa daban-daban don su bayyana mana abubuwan da ke gudana tun bayan fara zaben zuwa yanzu to bari mu fara da wakilinmu a birnin yamai na jamhuriyar nijar sulaimun muna barma wanda a gurguje zai mana bayanin abubuwan da aka shirya game da zaben na amurka da ma labarin wani harin da aka kai a jamhuriyar ta nijar Yawa Ibrahim Haji Ibrahim ah, kamar yadda ka bayyana yanzu haka zancen da ake ɗimbin jama'a sun hallara a wato cibiyar al'adun gargajiya ta kasar Amurka domin raya daren da ake kira wato election night ma'ana ah, ah, ana zaman jiran eh, ko kuma dakun sakamakon zaɓe bayan da ake ci gaba yanzu haka da kaɗa ƙuri'a kamar a wasu sassa na wato ƙasar ta amurka kuma kusan dukkan wasu 'yan takarda da ka sani da 'yan siyasa da 'yan kwarar hula da har ma da wakilan gwamnati da ƙungiyoyin matasa da 'yan jami'a su ne suka hallara a wannan cibiyar al'adun amurka domin wato raya wannan dare na jiran sakamakon zaɓe. To, Malam Suleiman idan ka ce raya wannan daren wato ba za su tashi ba har sai sun samu sakamakon zaɓen sun ji labarin wanda ya ci zaɓen? Eh lalle da yake akwai 'yar tazara sosai akwai tazara tsakanin Eh, lokaci na kasar amurka da kuma yadda abin yake a nan nijar wajen awa shida mm. to da dama daga cikin waɗanda muka tantauna da su sun kwatanta mana cewa lalle za su ci gaba da eh, rakawa amma ba wai suna nufin sai sun hantse ba ne ba idan abin ya kai eh, su koma gidajensu ne su ci gaba da kallon yadda abubuwan ke wakana ta akwatinan talbijin to za su yi shi amma sun bayyana cewa za su ci gaba da suka dare a nan wato cibiyar al'adun amurka to wani muhimmanci a wannan zaɓe na amurka ke da shi ga ƙasar jamhuriyar nijar wacce take rainon faransa a kasan amurka na da matukar muhimmanci ga ƙasar nijar idan aka yi la'akari da yadda hulɗar diplomasiya take ƙasar amurka na tallafa wa nijar a fannoni da dama al misali yanzu a yau za a iya ɗaukar maganar Eh, tsaro ɗin nan kusan lokaci zuwa lokaci ce za ka ji kasar amurka ta tallafa wa nijar da wasu kayayyakin aiki yawa ah, eh, da horo da dai makamantan abubuwa yawa eh, suleiman da ike kayan maganar tsaro mai ifaru game da hari a jamhuriyar nijar to kamar yadda rahotanni suka zo mana ah, wasu 'yan bindiga ne a safiyar yau lokacin da ake kokarin sallar asuba suka kai hari a wato garin bani bangu inda wani yanki ne da ke a arewacin jihar tilaberi mai makwabtaka da kasar mali su waɗannan mahara an bayyana cewa sun zo ne a bisa babura akan babura suka zo kimanin misali goma haka a kwatanta da mota guda kuma suka shigo sun shigo ne da manyan bindigogi inda suka yi ta barin wuta kan jami'an tsaro kuma har ma an bayyana cewa sun yi nasarar eh, kashe jami'an tsaro nishar guard national kenan kimanin biyar sun kuma jikata wasu hudu yayin da aka bayyana cewa an hallaka su kuma 'yan ta'addan eh, ko kuma mahara kimanin biyu To Allah ya kiyaye mun gode Suleiman daga Nijar bari mu koma nan Amurka mu je mu birnin Boston mu ji wato bayani daga Malam Garba Suleiman Krako. Muna jin ka Malam Suleiman me ake ciki? To a halin yanzu abin da ake ciki a wannan zaɓe shine wato abin mamaki shine a Florida da sauran wannan wuri da ake tattake ƙasa tsakanin donald trump da hillary clinton wato zuri'an wannan jinsi na latino sun fito kwansu da kwarkwatansu kuma ana kyautata zaton suna goyon bayan hillary clinton ne ba ku saboda wani abu ba saboda caccakan zuri'arsu da ya dinga yi cewa su dinnan wato 'yan ta'adda ne 'yan ƙwaya ne 'yan fasakorin miyagun ƙwayoyi ne da dai saurinsu da kuma 'yan fyaɗe to wannan abu ya ɓata musu rai kwarai matuƙa gaya bayan haka kuma ya yi ikirarin cewa sai ya gina katanga wanda yake wannan katanga zai hana wani sadarwa na yadda za su rika samun su surare su shigo cikin Amurka. To yawa Malam Suleiman. Da safen nan kuma mm. shi Donald Trump da shi da 'yan makarabansa sun je kotu ma tun ma kafin ma wai a ce an gama ƙuri'a. A fita an ƙirga ya ci ko bai ci ba ya kai ƙorafinsa a kotun da ke nan Nevada. To gashi mun samu labari kamar an yi watsi da karar da ya kai ko? eh kotu da kai kara an kori karan an watsi da karan an ce ba wani tabbacin gaskiyar korafin da yake akan wannan zargin da ya na magudi to mun gode alhaji suleiman sai mun sake tuntuɓarka daga baya bari mu je mu a birnin new york mu ji ta bakin abokin aikinmu mahmud lalo mahmud lalo me ake ciki a new york Ibrahim san ce barka da aiki yanzu haka ina nan wani babban titi da ake kira Chief Avenue da yake kan layi na sha ɗaya. A Wannan waje nan ne cibiyar da Hillary Clinton ya takarar Democrat ta kafa wato dandalinta inda a nan ne idan ta samu nasara za ta bayyana farin cikinta in kuma ta samu ko kuma ta sha kayi za ta fito ta taya wanda ya samu nasara wato abokin takararsa kenan a Donald Trump ta taya shi munna. Yanzu haka wannan wuri ina ga Ibrahim ban sani ba ko masu sauraro suna jina sosai zaka ji akwai hayaniya ana ta cunkoso da mutane ga 'yan jarida ko ina ka juya ana ta kokarin shiga wannan cibiya domin a shirya taron yadda za a samu sakamakon zaɓe a daren yau ko zuwa safiyar yau idan Allah ya kai mu domin a ji wayaye nasara a wannan zaɓe. Mm, to Mahmud wani zubin kafin ma a ji sakamako a hukumance za ka ga wato 'yan kamfe sun ji kishin kishin din abin da ike faruwa shin daga abubuwan da kake ganin wato daga wato take-taken 'yan wannan jam'iyya akwai alamar suna murmushi da fara'a da sauransu? Wato gaskiya Ibrahim zai yi wuya yanzu ko kuma ce ya yi wuri a fito a ce ga wata alama da mutum zai gani na oh. cewa ga wanda yake da alamun zai lashe wannan zaɓe zai yi matukar wahala sosai. Abin kawai don lura shine cewa dai a rumfunan zaben da na dan halatta dai na ga jama'a da yawa suna zuwa su da ƙuri'unsu za su fito dai suna munna suna majuna mulale marhabin an kada ƙuri'a da fatan cewa za a sami wato da fatan za su samu nasara idan nan da wasu awoyi nan gaba kenan zuwa tsakar dare ko kuma waye gari idan an bayyana wato sakamako amma gaskiya zai mutukar wahala ka ce ga wata alama takamaimai wacce za ta nuna cewa wani ne yake kan gaba. To Mahmud da ike New York wato birni ne da ke kunshe da jinsuna iri-iri na jama'a. Shin ya abin ike dangane da batun tsaro da halayen mutane? wato ko ina ibrahim da na shigo da kyar na iso wannan wuri da nake maka magana yanzu nan saboda kowane layi cikin ka gani akwai yan sanda da karnuka akan dawakai akan motoci suna ta shawagi ga jirgin helikopta mai an angulu yanzu haka in na daga kai na jin wasu kana jin karasa oh. yana kashawa yake saboda birni ne wanda yake da cunkoson jama'a oh. da sai an ƙara tsaye sosai idan ana so a tabbatar cikakken tsaro a lokacin wannan zaɓe. To a shin ka dan samu wani abu dangane da abin da ya shafi bangaren Trump ko kana kan shirin zuwa? wato da yake yanzu na iso na kokarin yanzu je can cibiyar da Trump shi ma ya kafa dandali oh. domin ya tsaya ya saurari yadda zaɓe zai kaya a nan ne shi ma ake sa ran zai nuna farin cikinsa in ya samu nasara ko kuma ya yi eh, bayanin amsa cewa ko ya sha kayi da ma cewa dai ya nuna alama cewa ba lallai ba ne ya hanzarin karɓar sakamakon wannan zaɓe da za a bayyana idan bai samu nasara ba. To Mahmud mun gode sosai sai mun sake tuntuɓarka ka an jima da mu ji ƙarin bayani. Bari mu dawo daga nan a New York mu kaɗa florida wake eh, yau wato haji nasiru muna jinka eto eh, salamu alaikum wa alaikum salam yawa kuna ji na yanzu muna jinka raɗau eh, eh to masha Allah to nan da um, garin Gainesville da muke a nan Florida mm. abubuwan suna tafiya da ba ba matsala gaskiya na abin nan kamar yadda na suna faɗa Eh, game da 'yan sanda da sauransu nan gaskiya ba mu da irin wannan shawagi na 'yan sanda sosai haka. Oh. Eh, daman dai akwai eh, garin garin makaranta ne a college town ne saboda haka abubuwan na cewa gaskiya tsanaci. To ya fitowar jama'a? Ah, mutane sun fito tun lokacin da aka yi wannan early voting din nan mutane sun fito har yadda baka zato don akwai wuraren da idan ka je ma za ka wuce gaskiya ina gani cikin kan gosulo kana iya kusan awa ɗaya kana jiran mutane su fita su shiga inda za su je su yi ali voting din. Oh. To shin mm, Yanzu kamar dai kusan a ce fiye da rabin mutane sun yi zaɓe gaskiya ga wannan lokacin yanzu abin da sauƙi sosai. Oh. To ya za ka ce eh, ko da ike kamar yadda abokin mu ya bayani ya yi wuri a ce ga wanda ake ganin ya fi samun jama'a ta bangaren nan florida ya kake mm. ganin al'amarin ne to kaga um, ka sanya nan garin florida kusan yan spanish wato yan waɗanda suka fito da bangaren masu magana da harshen spaniya eh. suna da yawa sosai ga garin da jihar gaba daya hmm. sannan kuma gaskiya kalamun da shi donald trump ya yi lokacin da ya fito takarar nan ya bata musu rai sosai har yadda ba a ciki hmm. har ya kasance ma dai gaskiya sun ransu ya ɓaci kuma sun fito sosai wajen zaɓe to mutane na hasashen akan wannan kilan zai yana iya jawo mai hasara eh, wannan zaɓen da za a yi na don suna da yawa gaskiya sannan kuma in kamin ma na ana faɗa kowane wata hmm. kusan wanda ka magana da harshen spaniya hmm. sun fi dubu ɗari waɗanda suke isa yin zaɓe sannan suna taya suna rajistar zaɓe To Malam Nasiru shin ko ka ga wani abu mai kama da saba ma ka'idar zaɓe? a ina babu wannan gaskiya babu wani abu da na gani wanda ko kuma in ji daga kafafen yatsa labaru wanda za a iya cewa an yi ne don na saba zaɓe gaskiya abubuwan suna tafiya kan tsanaki in ma ba dai ka san abin da ake wa gaskiya ma baka cewa zaɓe ake yi To shin kana ganin akwai wani abun koyi ga 'yan kasashen Afirka musamman Najeriya game da yadda aka gudanar da zaben kamar yadda ka lura da shi a nan Florida? Eh, to gaskiya babban abin koyi da nake gani shine mutane su rika lura da 'yan siyasa don sunan ba wai ko mutum yana jam'iyyar ka in dai bai yana iya kaggaki abubuwan da ke so ya kawo ga kasa bai eh, ba su ma kyau ba to akasarin mutane gaskiya sai kaga sun sun bijire ma wannan jam'iyyar sun kuma wanda suke ganin yana da dama ko da ba daidai abin da suke so ne zai yi ba amma dai abin da dama nashi kamar polis nashi suna da dama to sai kaga sun abin nan sun bijire ma wannan sun koma mishi to kaga wannan abin koyo ne gare mu mu rika tsaya mu natsu mu saurari abin da 'yan siyasa za su yi mana eh, eh wanda in muka ga abubuwan za su kawo ni ci gaba to wannan sai mu bi wannan dan siyasa amma in muka ga ba su kawo ci gaba ba ana a bijire mishi sannan kuma kaga wannan zai ba mu dama mu yi gejin shi dan siyasa in kamar yanzu yanzu ya ce zai yi muku makarantun ne zai yi muku kaza in lokacin da ya shi ya zo da yi kaga ai shekara hudu na nan zuwa To, mun gode sosai Haji Nasiru. Daga nan kuma Florida bari mu sake koma Afirka, mu je mu Ghana inda wani ɗan jarida zai mana fashin baƙi game da wannan zaben na Amurka. A shakka babu zaɓen nan yana da matukar ban sha'awa kwarai da gaske. Dalili kasancewarsu duka 'yan takarar guda biyu sun kafa tarihi. Da farko bari mu duba batun Hillary Clinton. Hillary Clinton ita ce mace ta farko da ta fara fitowa aka fafata da ita idan ka duba shekarar da ita obama suka fafata ita ta zo ta biyu ta haƙura yau shekaru takwas kenan ta sake fitowa kuma aka sake bata wannan dama gaci yau da ita ake fafatawa kaga wannan abin tarihi ne kwarai da gaske kasa irin ta amurka da ake ganin babu yadda za a yi mutu jagoranci amurka to kowa ya yi intifaki cewa lalle inan da sai dai wata kaddara ta allah subhanahu ta'ala in ta faru ne hilari Clinton ba za ta yi nasara ba kowa nan idan aka ce Maduna gaba daya kaɗa kuri'a wato kowa hilari Clinton zai zaɓa to idan ka duba kuma shi Donald Trump Donald Trump wani mutum ne wanda yake ba a san shi a harkar siyasar Amurka ba kwatsam gashi ya zo ya yi galaba ya kasance da shi ake fafatawa to ya dan abin nan ba mutane haushi a dalilin wasu furace-furace da yake yi musamman yadda yake magana a kan islama da kuma maganar zai wani abin nan katanga zai gina katanga tsakanin abin nan amurka da mexico to kaga wannan wani al'amari mai abin nan rikitarwa mutumin da yake za ka yi wani abu don ka hana wasu shugaba kuma kace su za su ɗauki wannan nan kaga nan ma rikici ne na siyasa to malam bawa kana ganin za a samu canji a hudar america da kasashen afirka idan donald trump ya lashe zaɓe. eh to wato magana ta gaskiya don abin na harkoki da ya shafi kasar afirka kowace jam'iyya ta yi nasara ba za a samu wani canji na a zo a gani ba a kyautar da tun kowaye ko clinton ce ko kuma shi trump da ya yi nasara ina ganin wannan hudda da ke tsakanin amurka da abin zai ci gaba da ɗorewa. wani daɗaɗɗen ɗan jarida kenan a ƙasar ghana mai suna malam imrana abubakar wanda aka fi sani da malam bawa a hirarsu da abokin aikinmu baba yakubu makeri yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Demokuraɗiyya wata hanya ce ta siyasa inda ƙarfin mulki yake a hannun 'yan ƙasa masu kada ƙuri'a. Zaben da ke faruwa daga lokaci zuwa lokaci a inda masu zaɓe ke zaɓar wakilansu a wajen tafiyar da harkokin gwamnati a matakai daban-daban. A nan Amurka kusan cikin mutane miliyan 220 miliyan 218,959 su ne suka cancanci yin zaɓe a wannan shekarar. Duk da dai kaɗan daga cikinsu kusan miliyan 147 ne suka yi rijista domin yin zaɓe. Wannan zaɓen ya kasance mai zafi ba kamar yadda aka saba ba a ƙasar da take da rabe-raben tunani akan kowane daga cikin ɗan takarar da yake wakilta sun ayyana irin abubuwan da za su yi wa al'ummarsu cikin shekara hudu. duk da ɓacin ran da ake fuskanta duk ɗan takarar da ƙuri'a ta nuna ya sha kayi ana sa ran wanda ya faɗi zai yarda da sakamakon zaɓen ya koma gefe ya baiwa sabuwar gwamnati waje cikin kwanciyar hankali domin gwamnati mai barin gado ta miƙa wa mai jiran gado ragamar mulki a ƙasar haka ake demokuraɗiyya amurka na bin tsarin mulkin tarayya ne inda masu zaɓe ba sa zaɓar shugaban ƙasa kai tsaye a maimakon haka akwai wakilan masu zaɓe waɗanda jam'iyyu da jam'iyyun siyasar da suka yi nasara suke bayarwa a kowace jiha kowace jiha tana da yawan lambobin wakilan zaɓe da ake bata bisa ga yawan al'ummar da ke jihar gaba ɗaya ana kiransa electoral college a Turance. waɗannan mutane su ne suke zaɓen shugaban ƙasar amurka da mataimakinsa a hukumance wannan shi yasa ɗan takara zai iya samun ƙuri'u masu yawan gaske na gama gari amma kuma sai a ga ya faɗi zaɓe wannan wani misalin abin da ya taɓa faruwa ne a shekara ta dubu biyu inda a jihar Florida wacce take da wakilan zaɓe 25 sai yiwuwar samun nasara ta yi karanci sai da aka ba da umarnin sake kirgan ƙuri'un saboda injinan da ke kirga ƙuri'un ba sa iya karanta wasu daga cikin ƙuri'un sai suka nuna ƙuri'un ba su da kyau saboda haka aka fara kirga ƙuri'un da hannu a ƙarshe aka kai maganar ga babban kotun koli ta amurka inda kotun ta yanke hukuncin tsaida ƙidayar George W. Bush ya yi nasara da ƙuri'u 537 kamar yadda demokuraɗiyyar Amurka take abokin hamariyar Bush wato Algo kuma ya yarda da sakamakon zaɓe cikin kwanciyar hankali. Kamar yadda demokuraɗiyya take haka ma yanayin yadda ake gudanar da zaɓe ke da matsaloli. Amma duk da haka a Amurka masu kada ƙuri'a ke da zaɓen wanda zai wakilce su a babban mataki na ƙasa. Har yanzu Amurka na nan kamar yadda tsohon shugaban ƙasa Abraham Lincoln ya ce, gwamnatin mutane ta mutane domin mutane. cikin zaben gaskiya da gaskiya har yanzu a hakan take. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a gaida Naziru, to sai a mana aikin gafara masu saurari ba za mu iya wato wannan shiri na sauraren ra'ayinku game da zaben Amurka ba kamar yadda muka yi alkawari saboda wasu matsalolin da suka fi karfinmu. Yanzu dai ga Maryam Dauda da labarai amma a takaice. A takaice ɗimbin Amurkawa sun nufi rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar yau Talata don zaɓen sabo ko sabuwar shugaba a ƙasar bayan yaƙin neman zaɓe mai tsawo mai cike da takaddama tsakanin 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton da Donald Trump na jam'iyyar Republican. Ms. Clinton tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka da ke neman zama mace shugaban ƙasa ta farko a Amurka. ta kaɗawa kan ta kuri'a a wata rumfar zaɓe da ke kusa da unguwa da take a birnin New York, tare da mai gidanta tsohon shugaban ƙasar Amurka Bill Clinton wanda shi ma ya kada tasa kuri'a. Clinton ta ce ban taɓa jan abin da ya sa ni na sadu da ba kamar wannan. Ta ƙara da cewa ta san irin na wayar da ke tattare da yin hakan, kuma mutane da yawa na sa ido su ga sakamakon zaben, muhimmancinsa ga ƙasar Amurka. ta kuma ce za ta yi iya ƙoƙarinta in har ta samu nasarar lashe zaben. Trump mai kakkausan lafazi attajiri mai sai da gidaje kuma wanda wannan ne karansa na farko tsayawa takara shi ma ya kada kuri'arsa tare da matarsa Melania kusa da dogon benen gidansu da ke birnin New York. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin muryar Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu Suleiman Altarwali. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan Washington DC. Ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu. thank you